الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره aure baya inganta sai akwai walili wanda mun samu waliyan nan kowa da akwai shaidu akalla guda biyu to ga manya guda biyu da mai mataba sarki da mai girma gwamna sun shaida wannan ɗaurin aure kuma mun shaida saboda haka wannan aure ya danganta kuma amma da ziraki kowace amma da naira dubu ashirin. Babban limamin Kano kenan Farfesa Muhammadu Zaharaddin ya jagoranci kulla auren arba'in daga cikin ma'aurata dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin yayin da limaman sauran ƙananan hukumomi arba'in da uku suka jagoranci sigar auren a yankunansu daban-daban. Gwamnatin jihar Kano ce ƙarƙashin kulawar hukumar Hizba ta jihar ta ɗauki nauyin sadaki da kayan ɗakin amare. Malam Aminu Ibrahim Daurawa da ke zaman babban kwamandan hukumar Hizba ta Kano ya fayyace ka'idojin da suka shimfiɗa wa sabbin ma'auratan. Aka ɗauki amare aka kai su asibiti domin a tantance lafiyarsu. Sannan na biyu kowanne an ba shi fam don ya samu shaidu guda biyu da za su ba da shaida a kan cewa yana da sana'a da aka sai da muka samu shaidar kowa yana da sana'ar abin da zai dinga ciyar da ita kafin a amince shiga cikin wannan tsari sannan abu na uku ne sai da aka samu shaida daga mai unguwa da mutum biyu a unguwarsu cewa mutumin kirki ne yana kyakkyawar hulɗa da mutane sannan sharadi na hudu wannan auren ba a saki duk wanda ya wannan auren to ba bai isa ya saki ba sai ya sanar da mu tukunna sai ka tuntube mu mun tabbatar cewa sharadin da aka sa na saki sun tabbata duk wanda ya saki matan nan ba tare da ya sanar da mu za mu kai shi ƙara kotu don a hukunta shi Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da yunkurin majalisar masarautar Kano na bullo da dokar hana masu fama da talauci auren mace fiye da guda. A yayin taron na jiya Malam Muhammadu Sanusi na biyu mai martaba sarkin Kano ya yi ƙarin haske ga masu kushe yunkurin. Mun je taro muka yi jawabi. A cikin jawabi muka ce muna shirya doka kuma dokan nan za ta ayyana sharuɗan da addinin musulunci ya ajiye mutum ya cika kafin ya ƙara aure sai 'yan jarida suka ce sarkin kano zai yi doka da za ta hana talaka auren mata biyu hakika mun ba da misali kuma wannan magana ina son jama'ar kano da jama'ar arewa mu saurare ta mu kalle ta da idan basira harkar aure a arewacin najeriya ta zama wasa kuma mun mai da kanmu abin dariya a duniya wanda ya yi musun wannan sai dai son zuciya to mutane su fahimta cewa dokan nan za a yi ta kuma abin da ta kunsa in ka karanta dokan nan abin da ya shafi aure ne ga baki da mahaifi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi ya aurar da Esther akan dole ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi yace idan kin yarda na zartar da auren idan ba kya so na raba auren amma a ƙasar yanzu za a ɗauki yarinya yar shekara ashirin ashirin da ɗaya a mata auren dole idan ba doka ya za a yi maganin wannan gashi ya saba wa zahirin nassin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Malam Muhammad Sanusi na biyu kenan mai martaba sarkin Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya